من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau 27 ga watan ramadan jira 1437 wanda ya zo daidai da biyu ga watan bakwai miladiya 2016 cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki muna cikin suratu Maryam إن شاء الله تعالى ذا متاشكا آية ثلاثين دوهو بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نعم bayan mun ji abin da ya faru yayin da nana Maryamu ta zo da ɗanta mutane suka tambaye ta cewa ya aka ta samu ɗa suka gaya mata cewa mahaifinta bai zama mummunan mutum ba bai zama mai munanan halaye ba hakanan kuma haka nan mahaifiyarta ta zama lalatacciya ba da haka ita ina ta samu ɗa ta yi musu ishara zuwa gare shi inda annabi Isa alaihi salam ya musu bayani ko shi waye shi bawan Allah ne da Allah madaukakin sarki ma'ana ya halice shi sannan ya bashi littafi muka ce ma'ana zai bashi littafi kenan ya sanya shi annabi ma'ana zai sanya shi annabi kenan sannan kuma ya mai wasiya da sallah da zakka bai sanya shi mutumin da yake azzalimi ko mai taurin kai ko marashin arziki ba sannan mutum ne mai biyayya ga mahaifiyarsa wanda wannan amsa ce yake ba su cewa ita ce mahaifiyarsa ita ta haife shi kuma bai da mahaifi dan da yana da mahaifi da ya ce mai biyayya ne ga iyaye na guda biyu sannan yayi bayanin irin yadda yake Allah ya sanya shi mai albarka tsawon rayuwarsa da duk inda yake to bayan yayi wannan bayani shine Allah ce zalika Isa ibn Maryam wannan wanda yake wannan bayani an yi ishara ga zalika ma'ana wancan zance da ya gabata a baya mai yin wannan zance shine Isa ibn Maryam Isa dan Maryam al haqqi magana ta gaskiya zance na gaskiya allazi fihi yamtarun wanda a cikin sa suke yin shakka suke kai komo ubangiji Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin wannan aya cewa mai wancan bayani shine Isa dan Maryam kun ga nan ba aka nasabta shi zuwa ga mahaifiyarsa zalika isa ibn maryam mai wancan zance mai wancan bayani shine isa dan maryam sai Allah ya ce qaulal haqqi wannan lafazi na qaulal haqqi wannan gaba ta wannan aya tana da an karanta ta da ma'ana fuska biyu qaulal haqqi da yin nasaba qaula kamar yadda muka karanta idan aka ce qaulal haqqi sai ya zama zalika wancan ma'ana wancan abin haihuwa da aka ambata cikin ayoyin da suka gabata shine Isa ibn Maryam Isa dan Maryam sai zama qaulal haqqi sai zama magana ta gaskiya sai zama masdar ne muakkad limadmunil jumla na jumlar da ta gabata ma'ana sai zama mansubun alal madhi wasu kace mansubun ne alal madhi sai zama wancanan ka shine Isa dan Maryam qaulal haqqi ma'ana ina nufin wannan ita ce magana ta gaskiya wannan ita ce magana ma'ana sai zama ƙaular haƙƙi din ana nufin shi annabi Isa Shi shine ƙaular haƙƙi. an kirawo shi da ƙaular haƙƙi domin kalma ce ta Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratu Ali Imran ya maryamu inna Allah yubashshiruki in min ismihi al Isa ibn Maryam kun ga bi kalimatin minhu to ana sai zama zalika mai wancan bayanin waɗancan abubuwan da aka ambata a cikin waɗancan ayoyi shine Isa ibn Maryam shine Isa dan Maryam qaulal haqqi wanda yake shine wanda yake kalma ta gaskiya ta Allah madaukakin sarki sai zama qaulal haqqi din ana nabi Isa alaihi salam kamar yadda Allah ya kira shi da kalima wa kalimatuhu alqaha ila Maryam kamar da ya zo a cikin ma'ana suratun nisa wa kalimatuhu alqaha ila maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masih isa ibn maryam wa sala isa inda allahi ka sali adam idha khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kaga thumma qala lahu kun fayakun shine qaulul haqqi sai zama a nan ya zo da ma'ana ana nufin ma'ana annabi isa alaihi salam ko kuma ka ce qaulal haqqi al sai zama jiddul batil sai zama abin abinda ake nufi as-sidqu was-subut zalika isa ibn maryam wancan mai wancan bayani da wanda aka yi bayanin shi a baya shi da isa dan maryam qaulal qaulal haqqi idan ma'ana ka ce qaulal haqqi sai zama a anan kana nufin magana ta gaskiya magana da ke babu ƙarya a cikinta domin a mutanen yahudawa kamar yadda za mu ji da kiristoci suna cewa annabi isa alaihi salam ma'ana suna sifata shi da munanan sibobi suna tuhumar na na maryam da aiki to da haka magana ba haka take ba magana ta gaskiya annabi isa ɗa kuma bawa ne bawa ne na allah maɗaukakin sarki kuma ɗa ne ga nana maryam alaihi salam sai zama wasu kuma suka ce qaulal haƙƙi. sai zama al ɗin ana nabin Allah zalika bi anna Allah huwa al da haka qaulal haƙƙi ma'ana maganar Allah madaukakin sarki ce kamar yadda bayani a baya sai zama shi annabi Isa din maganar Allah ce ma'ana kalma ce ta Allah kamar yadda ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min sai ubangiji ce, alladhi fihi wannan magana ta gaskiya din wadda a cikin ta yamtaruna suke yin sabani suke yin shakka kai suke yin shakka al-imtira ifti'alun ne daga almiriya almiriyatu shine shakku wannan kuma kafirai sun bada cikin irin wannan shakka din wanda Allah madaukakin sarki ya hana wannan al'umma ya hana musulmi da kada su yi irin wannan shakka din kisa Allah ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك sai Allah ce fala takun min kada ka zama cikin masu yin shakka kamar yadda waɗancan mutane suke yin shakka a wannan lamari na annabi Isa kasancewarsa bawa na Allah kasancewarsa ba ɗa ga Allah ba ba kuma ɗayan ukun Allah ba kamar yadda wasu ke rayawa shine magana ta gaskiya kuma shine abin da Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da idan har kiristoci suna shakka kan wannan to su zo a yi mubahala faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin sai inna hadha lahu al-qasasul da haka idan sun yi jayayya da kai ya rasulullah so kiristoci dangane da wannan suka ta cewa annabi isa ba bawan Allah bane suka ce dan Allah ne ko suka ce ɗayan ukun Allah ne ko shi ne Allah to ka ce musu ku zo mu kira 'ya'yanmu kuma ku kira 'ya'yanku, mu zo da kawunan mu kuma ku zo da kawunan sannan mu kira matan ku kira naku gaba ɗaya, sannan mu zo mu mubahala mubahala shine mu tsine wa juna mu sanya la'antar Allah ta zama kan makaryaci ana kowa daga cikin ya zo ce idan wannan abin da muke kai ko muka faɗa ba gaskiya ba ne ba shi ne abin Allah yake so ba to Allah maɗaukakin sarki ya la'ance mu shi ma wancan ɓangaren ya irin wannan fa naja'al la'natallahi 'alal kadhibin sai Allah ce inna haza haƙiƙa wannan lahuwal qasasul haq shine labari na gaskiya wanda waɗannan kiristoci suka ji tsoro bisi wannan mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da aka ce Allah ce ma kana lillahi baya halatta baya yiwuwa ga Allah maɗaukakin sarki an yattakhiza min waladin yarki wani da wannan wani abu ne da yake ba zai yi ba labazin ma kana dullo ala nafi yana nuna korewa yana nuna ba zai yi ba wani sa'in tana zuwa da ma'anar korewa da kuma tsawa tana zuwa da ma'anar tsawa da ma'ana hani kamar faɗin Allah ma kana li ahlil madinati an yatakhallafu an rasulillahi wa la an bi anfusihim an nafsi anan hana su ake yi bai dace ba ba bane da yake na daidai ga mutanen Madina su fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga anan ba kana kamar ma'ana hana su ake cewa ba bane na daidai tana zuwa da ma'anar abin da ba zai yiwu ba at-ta'jiz tana zuwa da wannan ma'ana misali Allah yana cewa Allahu khairun amma yushrikun amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an فأنبتنا به حدائق ذات bahjatin. ma kana lakum an tumbitu shajaraha ma'ana ka duba anan ta zo a siyakin nuna abin da ba za a iya yi ba domin ayar Allah ce ai Allahu khairun Allah ne alkhairi amma yushrikun ko ko abin da suke hadawa da Allah amman khalaqa samawati wal ard ko wanda ya halice sammai da kasai wa anzala lakum minas sama'i ma'an ya saukan muku da ruwa daga sama fa ambatna bihi hada'iq muka fitar da gonaki da ma'ana lambuna za ta bahjatin masu ban ƙaye da kyau ma kana lakum ba ma zai taɓa yiwa ba abu ne da ba zai ba an tumbitu shajaraha ku iya fitar da wannan bishiyoyin na wannan gonaki din kaga nan ma kana lakum ana nuna ta'azizi ne abinda ba zai taɓa yiwa ba wani sa'in tana zuwa a babin tsarkakewa tanzihi kamar baɗin Allah maɗaukin sarki ma kana lillahi an yattakhidha min waladin kun ga anan tsarkakewa ne ba zai yi ba abu ne da yake kwata kwata ubangiji ya tsarkaka ya rike wani dashe ta wani gurin sai Allah anan sai Allah ya biyo da kalmar subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah ma'ana ba zai ba ai tanzihan an ittikhazil walad Allah ya tsarkaka ya rike da haka nan duk wani abin da ma bai dace da kama da ubangiji ba Allah ya tsarkaka da gare shi da haka ma kana lillah la yasihu ma'ana ba zai taba inganta ba wala ya ta'atta ba zai yi ba wala ya tasawwar ba zai yi ma a suranta a haƙƙin Allah an yattakhidha min waladin ya riki wani da sai Allah ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi idza qada amran idan ya hukunta wani hukunci fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yana cewa kasance sai abin ya kasance a nan raddi ne ga su waɗannan nasara da suka mai da annabi isa a matsayin allah ko waɗanda suke cewa ɗan allah ne shine isa allah sai biyo da maganar a nan bayan allah ya gaya mana hakikanin waye annabi isa bawan allah ne annabi ne na allah bawa ne na kwarai daga cikin bayan allah ga yadda yake ga yadda aka same shi sai allah ce to ma kana lillahi an yattakhiza min waladi ba zai yi ba Allah ya riki wani da subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah idza qaza amran idan ya hukunta wani lamari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kurin yana cewa kasance sai abin ya kasance da ka raba wa Allah da abu ne da yake mara kyau abu ne da yake ba daidai ba kuma hakika Allah bikin sarki ya kore wannan aurare da dama ya mana bayanin matsayin annabi isa innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi. wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min Allah ya faɗa kunga ana Allah shi annabi isa ba kowa bane fa manzan Allah innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi. manzan Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalmar sa ce ya jefa ta ga Maryam shine wanda Allah ya ko malaika Jibrilu ya zo ya busa a tare da ita har ta samu wannan juna biyu wa ruhum min rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta da haka ba wai Allah bane a wani gurin Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalu takhadha rahmanu walada suka ce Allah yana da da laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abu mai muni abinda yake mara kyau takadu samawati yatafattarna minhu sammai sun kusa tsatsage watan shaqqul ar ƙasa mata kece wata khirul jibalu hadda duwatsu ma su take su barbado an da aulin rahmani wala dan an kawa Allah da wani yana munin a ce Allah yana da da shi sa hadisi ya inganta a cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wanda ya fi Allah haƙuri, la ahada aswar min Allah ba wanda ya fi Allah haƙuri, suna kira masa da yadda'una lahu waladan suna kira masa da wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum duk da haka kuma yana ba su lafiya yana azurta su ba abu mai muni irin ka ce Allah yana da da amma suna cewa Allah yana da da duk da haka Allah yana ba su lafiya yana azurta su saboda mai haƙuri na Allah madaukakin sarki da haka anan Allah ya ce idan ya hukunta lamari yana cewa kun fayakun kamar yadda yace inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun da abinda Allah yake so ma'ana ya riga ya hukunta shi ya kaddara shi sai Allah ya ce kun fayakun kun ga ana Allah ya ce inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu amma a wannan aya sai ce idza qaza amran wa ana idza qada amran wa aradahu sai ce masa kun fayakun ma'ana akwai kalma arada da bata fito a cikin wannan aya ba a goge ta saboda me saboda bayanin zai nuna ta idza kaza amran idan ubangiji ya hukunta wani lamari kuma ya so lamarin ya kasance to sai ce masa kun sai wannan abin ya kasance sai Allah ya ce wa inna allaha rabbi kuma hakika Allah madaukakin sarki shine ubangiji na wa rabbukum kuma ku fa'budu ku bauta masa kada ku bauta wani kuma bayan Allah hadha siratun mustaqim wannan shine tabarki madaidaici anan fadin wa inna allaha rabbi wa rabbukum hakika Allah ubangije na ubangijinku yana nuna ma'ana annabi Isa alaihi salam shi ya faɗi wannan ma'ana Allah madaukakin sarki ubangije na ne ubangijinku ne fa'buduhu ku bauta masa hadha siratun mustaqim wannan shine tabarki madaidaici yanzu an yi bayanin abin da yake na gaskiya wanda kuma bayan wannan ba gaskiya bane duk abin da ya wa ya tashi daga alhaqqu to ya zama albatil da haka mun ji cewa wannan bayani da annabi Isa yi na cewa shi bawan Allah ne shi manzon Allah ne shi annabi ne da Allah ya aiko shi ba Allah bane ba dan Allah bane baiwa ma Allah ya rikida wannan bayani da waɗannan ayoyi suka koro shine gaskiya haza siratul mustaqim koma bayan wannan ba ta barki bane na gaskiya da haka sai Allah ce faqtalafal ahzabu min bainihim فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وعبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين نعم وبنجي تي فاختلف الأحزاب من بينهم sai jama'u ƙungiyoyi suka yi saɓani min bainihim a tsakaninsu dangane da lamarin annabi isa alaihi salam fawailun lillazina kafaru tsananin azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafirta min mashhadi min azim ga wani lokaci ga wani gurin zuwa na wata rana mai girma a ranar tsananin azaba ya tabbata a gare su fahtalafa al-ahzab sai ma'ana ƙungiyoyi suka saba min bainihim a tsakaninsu zahirin magana waɗannan ƙungiyoyi da aka ambata cikin wannan aya ba waɗannan ƙungiyoyi ba ne illa ƙungiyoyin yahudu da nasara waɗanda suke saɓani kan sha'anin annabi isa wasu daga ciki suka ce suka sifata annabi isa wa iyazu billah da cewa ɗan zina ne wasu kuma suka ce ɗan allah ne wasu suka ce ma shi ne allah wasu suka ce huwa ilahun ma allah allah ne tare da allah kun ga duk wannan maganganun akwai su yahuda yanzu kallon da suke wa annabi isa ba sa mai kallon wani bawan allah wani tsarkakaki suna mai mummunan kallo ne suna ta tashi da cewa na na maryam kurin ta je ta samo shi haka kurin ne haka yahuda suke kallon shi su kuma a an kada cikin nasara akwai wanda suke ɗauka annabi isa ɗan allah ne da haka za ka sun ce yesu uba yesu ɗa ma'ana akwai allah akwai kuma annabi isa ɗa cikinsu akwai wanda suke cewa shi Allah ne tare da alloli da shi da mahaifiyarsa da Allah su suka haɗu suka zama Allah su ne masu aƙida at-taslis cewa abu uku ya haɗe ya zama guda ɗaya to waɗannan duk saɓani ne wanda ibnu kasir rahimahullahu ta'ala ya hakaito cewa malaman tarihi daga cikin masana tarihi na alul kitab da wanansu sun ba da labari cewa akwai wani sarki Constantine ya tara waɗannan malamai na kiristoci a wani gurin taro mai girma cikin taron da suke manya-manya guda uku sun taru yana cewa adadinsu na manya-manyan malaman kiristoci sun kai guda dubu biyu da dari dubu biyu da ɗari da saba'in suka haɗu sai suka tattauna kan lamarin annabi isa me za su haɗu a kai sai suka yi saɓani saɓani mai yawa wasu daga cikinsu suka baɗi wannan bagada wasu suka baɗi wannan misali ɗari suka ce kaza ne shi ko Allah ne shi ko dan Allah ne saba'in suka ce ai shi annabi isa kaza ne hamsin suka ce kaza ne sittin suka ce kaza ne ba su haɗa kan magana ƙwaya ɗaya ba to suna wannan sun yi wannan saɓani sai ma'ana daga baya sai aka samu wajen mutum ɗari uku da wani abu sai suka haɗe a kan kurin su karkata ga abin da shi wannan sarki yake so da haka suka bi abin da yake so na matsayin da za su ba annabi isa wanda ya sa ya ja su a jiki ya kori sauran ya gina musu wuraren ibada da abin da ya kama da wannan da haka daga nan sai aka ɗau matsaya cewa kurin a zuwa kaza a mu ce masa ɗan Allah ne ko mu ce masa Allah ne ko wani abu makamancin wannan shi ne abin da Allah yake gaya mana anan fakhtalafal azabu min bainihim bayan ga inda gaskiya take amma suka zo suke saɓani tsakanin su sai Allah ce fa wailun tsananin azaba ya tabbata lil ladina kafaru ga waɗanda suka kafirta min mashhadi yawmin azim na wata rana da za a halatta wadda take rana ce mai girma rana ce wadda take babba ku duba anan da Allah ya tashi bayanin azaba sai ce fawailul lil ladina kafaru dan wadancan wadanda suka in har an samu wadanda suka ce annabi Isa manzon Allah ne annabi Isa bawan Allah ne kun ga za a samu wasu daga cikin kiristoci ai da suke da wannan imanin wanda da manzon Allah ya zo suka ba da gaskiya da shi da haka sun yarda cewa ba Allah bane ba dan Allah bane ba ɗayan Allah ba ne. sun yarda cewa bawa ne na Allah to don kada a ce fawailul lahum min bashari yawmin azim azaba tabbata gare su waɗancan mu'minan su shiga sai Allah ce fawailul lil ladina kafaru azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafirta min bashari yawmin azim na wata rana da za a zo wadda take mai girma al mashhad masdar ne mimi ai fawailul lahum min shuhudi zalika al yawm azaba ta tabbata gare su na halarta wannan rana saboda abin da za su gamu kamar ka ce wane in kaza ya faru ya shiga uku ce azaba ta tabbata gare sun shiga uku a ranar tashin kiyama a ranar da za a je a tattaru wanda na cewa yawmin azim suka ce sunan waje ne da haka azaba ta tabbata gare su a wannan waje wanda za su ji amma dai mafi makabirin ja ana nufin mashhadi yawmin azim ana nufin ranar tashin alkiyama kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa ma'ana a wata ayar yake cewa lamma a Isa bi qati qala qad ji'tukum bil hikma wa li ubayyana lakum ba'da alladhi takhtalifuna fi lokacin da annabi Isa ya zo musu da ayoyi ya gaya musu cewa na zo muku da gaskiya zan bayyana muku abin da kuke sabani fattakullaha wa ati'un inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim tallati fahtalafa al-ahzabu min bainihim fawailul lil ladina zalamu min azabi yawmin alim muga azabi yawmin alim fawailul lil ladina kafaru anan min mashhadi yawmin azim nan kuma fawailul lil na zalamu aka tsara fito da sibarsu sai ce min azabi yawmin alim daga wata azaba ta wani rini mai radade ma'ana ranar tashin alkiyama kenan ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yumli lizzalim Allah yana jinkirtawa azzalimi hatta idza akhadahu lam yuflihu har idan ya kama ba zai iya kubcewa ba ma'ana wannan hadisi yana gwada mana mutum zai iya zama yana abinda ba daidai ba amma Allah mai jinkiri da haka nan da Allah ce fawailul lil ladzina kafaru min mashhadi yawmin azim tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suka kafirta a wata rana da za su halatta rana mai girma sai ya gwada mana cewa Allah zai iya jinkirta musu shi yasa a nan duniya din suna yin saban suna cewa Allah ne suna cewa dan Allah ne amma Allah na ba su yaya yana ba su arziki yana ba su lafiya ba wai dan Allah ya yarda da abin da suke yi ba jinkiri ne da Allah yake iya yi wa azzalimi har idan ya kama shi ba zai iya kumcewa ba manzo Allah ya karanta wannan aya wadda Allah yake cewa wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa zalima inna akhdahu alimun shadid haka rukun ubangijin kiki idan ya kama alƙarya tana zalunci hakika rukun Allah mai tsananin radade ne da kuma tsanani a wata ayar Allah ce wa ka'ayyin min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalima alƙarya na wuce na jinkirta mata alhali tana azzalima thumma akhadhtuha wa ilayya almasir ace sannan na kama ta da haka wannan aya tana gwada mana abinda suke kafirci ne abinda suke ba addini bane abinda suke ba daidai bane amma fa Allah ya musu jinkiri zuwa lokacin da zai kama su ranar da ba za su iya kubcewa ba sai Allah ce asmi' bihim wa absir waye ya bi su ji waye ya fi su gani yawma ma ya atuna na ranar da za su zo mana ba wanda zai fi su gani na haƙiƙanin abin da aka musu ba wanda zai fi su jin abin da aka musu wannan asmi' bihim wa absir sigha ce ta ta'ajjub ta mamaki ma'ana abin da ayat take gwadawa mamakin ganin da za su yi ranar tashi alkiyama mamakin jin da za su yi ranar tashi alkiyama ma'ana za su gani za su ji suna masu mamaki dan anan duniya suna cikin bata suna cikin gafla ba sa jin gaskiya ba sa ganin gaskiya to da ka ranar da za su yi mamaki irin jin da za su yi na gani shine ranar tashin alkiyama yau mai na ranar da za su zo mana shine Allah madaukakin sarki a wani gure ce walau tara izil izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim da za ka gani ranar da masu laifi sun kaskantar da kansu wajen ubangiji sun sun kuyar da kansu wajen ubangiji sai Allah yake cewa suna cewa rabbana anan ba faɗi ma'ana da za gani ba ai da zaka ga wannan ranar da kaga abun mamaki ranar da za gani za su ce rabbana abusarna wa sami'na Allah mun gani mun kuma je ina na amal salihan inna muqinun kame da mu za mu aikata aiki da kwarai dan a ranar duk abin da ake faɗa za su gani a yanar ƙuruƙuru za su je shi sa a can cikin suratul qaf Ah, Allah madaukakin sarki ke cewa laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashamna anka qita'aka fa basaruka al-yawma hadid da kaga fara kan wannan yau mun yaye maka abin da ya rufe maka ido yau ganin ka yana da kai bi gashi kana ganin abin da ake faɗa alhali anan duniya suna cikin gafla suna cikin ma'ana bijirewa ba su ma san wani abu na rayuwar lahira ba duniya kaɗai suka sani ya alamu da zahiran min alhayati duniya wa hum an al-akhirati hum ghafilun summun bukumun umyun fahum la yarji'un مثل الفريقين كالأعمى والبصير والأصم والبصير والسميع وانا آيات سنة أنا الدنيا مكابيني كراميني بيبايني أما برانا تاج القيامة أبما ماكي أسمع بهم وأبصر za ka yi mamaki yadda za su ji za su gani yau mai atunana ta ce lakinin zalimun sai Allah ce lakinin zalimun amma kaga su azzalimai fi al-yawma a yau fi dalalin mubin suna cikin fata mabayyani ma'ana a wannan rayuwa ta duniya suna cikin fata mabayyani amma ranar tashi alkiyama ranar da za su ga komai gaskiya to a ranar ba har da awa za su yi cewa a mai da su za su yi aiki na kwarai sai Allah ce wa anzirhum yawmal hasara وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون نعم الله مدعوكين سركي وأنذرهم كي غرغدنسو كغرغدنسو يوم الحسرة رانا ندامة ranar da za su yi nadama ina ma ba su yi wannan aiki ba ina ma sun tsaya kan gaskiya ina ma sun zama tare da abinda annabi annabin Allah ya kira su zuwa gare shi Allah ya ce ka kira su yawmal hasara ranar nadama iz qudiya al-amru yayin da aka yanke lamari wa hum fi ghaflatin suna cikin ma'ana rafkana wa hum la yu'minun su kuma ba sa yin imani to ka gargade su ranar nadama an kira ta yawmal hasara ranar nadama dan a ranar duk wanda bai bi Allah ba sai yayi nadama duk wanda bai tsaya kan gaskiya ba sai yayi nadama kuma nadama ba za ta yi amfani ba sannan ga wani abu da Allah ya faɗa a cikin ayar iz qudiyal amru yayin da aka yanke lamari mana an riga an yanke lamari a ranar babu kuma wani abin da ya rage babu wani abin da ya rage wahum la yu'minun a ranar ma'ana su ba za su yi imani ba musu gaggata ba hadisi ya inganta cikin musnad na Imam Ahmad daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala ahlul jannati al-janna in an aljanna sun shiga aljanna wa ahlun narin nar yan wuta sun shiga wuta an gaba hisabi kenan kowa ya tafi inda Allah ya kaddara nan ne makomarsa wanda suke imani suke aiki na kwarai sun shiga aljanna wanda suka kabirce suka yi zalunci suka yi shirka sun tafi wuta yuja'u bil mauti za a zo da mutuwa a ranar ka annahu kafshun amla sai ka ce wani rago ne lafiyayye kyakkyawa za a mai da mutuwa a suran rago ubangiji ala kulli shay'in qadir bai iko ne akan dukkan komai sai a mai da ita a suran rago fa yuqabu bainal jannati wan nar sai a zo a tsiyar da mutuwa tsakanin aljanna da wuta fa yuqalu sai a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna hal ta'rifuna haza, kun san wannan sai a nuna mutuwa qala fa yashra'ibun manzo Allah ce sai su dago kai fa yanzurun su duba wa yaquluna ce na'am hadha al-maut wannan mutuwa ce sun gane ta qala fa yuqalu ya ahlan nar sai a ce ya yan wuta hal ta'rifuna haza, kun san wannan manzala ce fa yashra'ibun sai su dago kai fa na su duba wa yaqulu ce na'am hadha al-maut wannan mutuwa ce qala fa yu'maru bihi fa yuzba manzala ce sai a ce a yanka mutuwa sai a yanka ta wa yuqalu sai a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna quludun wala maut dawama babu mutuwa dama Allah na sha khalidina fiha khalidina fiha quludun wala maut wa ya ahlan nar ya ku yan wuta khuludun wala maut dawama ba mutuwa sai manzo Allah ya ce ya karanta wannan aya wa anzirhum ka gargade su yawmal hasara ranan nadama ranar da za su yi hasara iz qudiyal amr yayin da aka yanki lamari wa hum fi ghaflatin suna cikin ma'ana gafala sai ishara da hannunsa ahalid dunya fi ghaflatin fi gablatin duniya ma'ana fi gablatin din ana nufin a yayin da a nan duniya suna cikin gabala wa hum la yu'minuna ba su yi imani ba to ka gargade su irin wannan rana da za ta zo ranar duk wanda bai Allah ba sai yayi nadama sai yayi ma'ana hasara wasu suka ce yawmal hasra ɗaya ne daga cikin sunayen tashin alkiyama sunayen rana alkiyama ma'ana rana ce da za a yi hasara kamar da Allah kira ta yawmut taghabun zalika yawmut taghabun taghabun a larabci shine ma'ana kamar a dakancin mutum ma'ana ga abin da ya kamata a yi maka sai a yi maka wani wanda ba shi ba ka ɗauka cewa shi ne ɗin sai ka je daga ba sai a nuna ma a ah, ai wannan abin da aka yi ma ba shi ya kamata a yi ba kamar ciniki ne ana sai da abu naira ɗari ka ji an sai ma naira dubu sai kana tsalle kana murna ka ɗauka haka yake sai ka zo ne ce wallahi an cuce ka wannan abin ai naira ɗari ne kaga duk wanda ya ji wannan zai matukar cizon yatsa in kusa ne zai koma da fada in ba kusa bane wata kuniya ce siya wani ma an ba sa bai ta tsinewa Allah ya isa ci Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa saboda me an mai tagabun to ranar kiyama rana ce yau mutagabun ranar wani zai ciji yatsa zai ga cewa ashe duk zaman da ya a nan duniya shirme yayi ashe gaskiyar nan da aka zo da ita ce gaskiya to sai ya cije ya tsashe sai Allah ya kira ta da yawmul taghabun to ana sai ya kira ta yawmul hasara ranar da za a yi hasara ranar da za a yi takaici ranar da mutane za su ce ina ma mun bi Allah madaukakin sarki to Allah ya ce ka gargadi mutane wannan rana domin rana ce da za ta zo ba abin da zai amfani mutum sai abin da ya ma'ana na imani sai abin da ya na biyan Allah madaukakin sarki sai abin da ya aikata na ayyuka kyawawa da haka Allah ya ce to ka gargade su wannan rana din domin rana ce da za su suna da dama ka koma su ayoyi na alqur'ani Allah ya ya faɗa mana wasu daga cikin irin abubuwan da wasu za su faɗa a wannan rana an taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah a ranar wata rai za ta ce ya kai ciuna ya hasarata ya abin takaici na na abin da ne sakaci dangane da abin da ya shafi Allah qad khasira allazina kazzabu bi liqa'illah Allah ce wanda suka karyata da haɗuwa da Allah sun yi hasara hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan sai al-qiyama ta zo musu bakta. Ƙado ya hasratana ala ma farratna fiha ce ya kai can mu na abin da muka aikata muke sakaci a wannan rayuwa ɗin. a wani gurin Allah ce kazalika يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أرانا القيامة الذي نونا موسى أيكا سوء شيوا حساراني taɓewa ne gare su kuma a ranar ba za su fita daga wuta ba wahum fi ghamla kamar yadda muka faɗa ma'ana suna marabtana a duniya sun bijire wa lahira da haka jimla wahum fi ghamla jimla ce haliyya ai ma'ana wa kai musu gargadi ya rasulullah ranar da za su je su hasara wa fi gabla a halin yanzu da suke cikin rafkana ma'ana kai musu gargadi a cikin wannan hali da suke ciki na na na rafkana da haka a ranar za su je suna ma'ana nadama to yanzu kai musu gargadi a cikin wannan yanayi da suke ciki wa hum la yu'minuna a cikin wannan yanayi da ba su imani ba sai Allah ce inna nahnu hakika mu Allah wannan damiri ne na azama na girma Allah yana magana da wannan damiri ne dan girma kamar yadda dan adam ma wanda ba kowa ba idan yana da mukami baya magana da damiri na ifradi sarki ba za ka ja ce ni sarki ba sai dai ce mun yi umarni mun ce ayi kaza haka gwamna in yana magana ba zai ce maka ni gwamna ba a'a yana cewa mun ba da umarni mun yi kaza mun kawo kaza da jam'i yake ko da shi ne wannan aiki din haka nan duk wani shugaba da yake jin kanshi haka ma cikin mutane ga magarin mutane wanda yake jin kan zai kaji yana cewa mu mu kuma yana nufin shi kadai sai ce mun yi kaza inda ma da jama'a ne ce mun yi kaza to kaga za a ce da jama'a yake nabi to Allah madaukakin sarki kan ta da miri na azama ba wai dan Allah ba ɗaya bane akwai eh, rikitattu makaryata kuma wanda suke jahilan kiristoci suna cewa ai kuma alqur'ani ya nuna Allah ba ɗaya bane dan Allah yana cewa na inna nahnu inna nahnu sai ce Allah ya ce mu mu mu to kun ga ya nuna ba shi ɗaya bane kuma jam'i yana fara daga uku ne a larabci kun ga nuna kenan su uku ne wannan wannan jahilci ne me yasa suka kawar da kai daga ayoyin da suke magana Allah ɗaya ne innamallahu ilahun wahid me yasa suka kawar da kai daga wannan dan me za su tafi zuwa ga ayar da ba fili take ba su bar wadda take fili a ka'idar zance ana daukan wanda yake fili sai a fassara wanda yake dunkule shine ka'idar magana in za ka yi adalci in mutum ko da mutum yi magana ta ba da wata ma'ana wanda kuma a baya yi maganganu da yawa sai a ɗauko na bayan sai a fassara waɗannan da su in kuskure ne wannan da ya ce a gyara mai kuskuren shi a ce to an dai bai ci abin da yake nufi amma bai kamata ka ce kaza ba to dan me za su bar ayoyi da Allah ya ta bayanin shi kadai ne wahdahu la sharika la za ta dau kuma ayar da za ta dau fuskar da suke bada kuma za ta dauki shiyar wannan wanda gashi mun buga misali Allah ce inna nahnu haqiqa mu narisul arda muna gadar kasa wa man alaiha da duk abin da yake kanta da duk wanda yake kanta wa ila wa ilaina yurja'un kuma gare mu suke komawa anan ubangiji Allah madaukakin sarki ya nuna shi zai gaje kasa da abin da ke kanta wa man alaiha da duk wanda yake kanta ma'ana duk wani wanda ka san da halitta zai mutu duk wanda yake zo na a bayan kasa zai mutu ba wanda zai yi saura sai Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shine alhayyu allazi la yamut shine wanda baya mutuwa sannan duka za su koma zuwa ga Allah Allah yana cewa kullu man alaiha fan duk wanda yake bayan kasa zai kare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ubangijinka shine kade zai ma'ana dawwama shine zai yi saura a wani Allah ce wa inna lanahnu nuhi wa numitu wa nahnu alwarisun da ka mu ne zamu zama gada a ranar zai zama ƙasa ta Allah ce shi kadai ba wanda zai saura a bayan ƙasa kuma ko ga Allah gaba ɗaya bai za su koma to dan haka ubangiji Allah madaukakin sarki shine wanda yake dawwamamme kamar wannan aya tana gwadawa waɗancan da ake cewa manzo Allah ya musu gargadi ya karantar da su su ba sani ba za su dawwama ba kuma dole za su koma zuwa ga Allah ba wanda zai saura a bayan ƙasa sai Allah madaukakin sarki sai sa Allah ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un kuma gare mu za su koma wannan shine karshen kissar annabi isa da mahaifiyarsa na na maryam a cikin wannan sura abinda za a shiga kuma sai ma'ana wani annabin daban annabi ibrahim kamar yadda muka faɗa a cikin bayanin abinda wannan sura ta kunsa ta yi magana annabawa da kuma isoshinsu da ma'ana mutane ne bayan allah na kwarai kuma a nan ya kamata mu tsaya ƙarshen kan wannan aya saboda idan muka shiga kuma kisa annabi ibrahim ita ma kuma kila tana da tsawon lokaci ba zai ba mu mukalasa ba kuma yau muke so mu ribe wannan tafsiri da aka babu gabar da ya cancanta mu tsaya sai wannan gaba abin da nake so mu tuna kamar jiya muka fara tafsirin na ana ni na manta yau shekara nawa ana tafsiri ana waye rike shekara sha biyu sha biyu ko nawa wani yana sha biyar to mu ɗawa kallo dai sha biyu shekara sha biyu muka a kallo din to kun ga yadda rayuwa take tafiya daga wancan lokaci zuwa yanzu an haifi yaro ya yi wayo da shekara sha biyu ai yaro ya yi wayo za a aike shi ko ina ya je a guje dawo to haka rayuwar take tafiya shi kamar jiya muka fara wannan tafsiri da sunan bi ga watan Ramadan ina ana mun fara farkon Ramadan ba mun fara bi ga watan Ramadan amma ga shi muna 27 duka wannan wata idan ya dade kwana uku nan gaba in kuma ya kare da wuri kwana biyu to wannan darasi ne babba da na tunatar da mu shi a farkon karatunmu kuma ga shi yanzu ina sake tunatar da mu cewa lallai mutum ya kokari yi abu na kware a cikin wannan rayuwa da yadda kwanakin nan suke tafiya to haka kwanukan mu suke tafiya al-hasan al-basri kamar da na faɗa na cewa inna ma anta ayyam kai dan adam kai ba kowa bane kwanaki kullama zahaba yawman zahaba ba'd duk lokacin da yini ɗaya tafi shashin ka ne ya tafi wannan azumi na ramadan da ya riga ya wuce ba zai ƙara da mana ba waɗannan kwanaki kuma sun wuce shi kuma ga wanda yake da rabon ganin wata shekara ɗin ba kuma wanda cikinmu yake da lasisi cewa ramadan zai zo ya same shi sai da kyakkyawan fata da kyakkyawan ma'ana ambato wanda kuma kowa yana wa kansa wannan to da haka babu abin da zamu yi illa mu ribaci kwanakin mu na rayuwa mai aiki na kwarai wanda ya zama. ba ruwan shi da addini sai a cikin ramadan ma'ana ina nufin ba ruwan shi da nagarta sai a cikin ramadan to ya tobe ji tsoron Allah ji tsoron Allah wani za ga ya in ba a ramadan ba ba zuwa masallaci sai a ramadan to abin da ake so ka dore ba lalle bane ka sake riskar wani ramadan din kuma kullum abin da ya waje ba dinga tunawa abu muhimmi tsakanin bawa da ubangiji shine Allah ya karba aikin bawa ba kai aikin ba kai yanzu in kai baka da tabbas an karba ko ba karba ba ba abu muhimmi mai ban tsoro da yake tada hankalin bayan Allah na kwarai irin bu sani ba Allah ya karba ko bai karba ba wannan amsa ce ga waɗanda wani zai ga cewa to ai nayi kaza nayi kaza nayi kaza bar ma har wani ya kudirce cewa to ai ni kiyamar laila ma tun da ta zo ban fashi ba da haka daren lailatul qadr ma na same shi da haka kwana biyu uku shi kenan huta zan yi aina na gama ai baka san wanda Allah ya karba ba wani zai yi zai halarci daren lailatul ya yi ibada a cikin daren amma ba ita Allah ya karba ba sai Allah ya karba masa ta daren karshe ko ta daren farko ko ta dare na tsakiya da haka kada mu rudu da wani abin da muka yi ya sa Mushantaki, shi mai nema aljanna baya bacci kamar mai nema arziki ne to yanzu da zaka samu mutum kullu a gindin bishiya kullun yana zaune gindin bishiya baya baya as baya ces baya sidi baya sadada amma ba kullun ka zame cewa yake kudi yake nema zaka ce kai mahukaci ne to haka wanda zai zauna yana neman aljanna amma baya aiki sai ya yi magana ce Allah sa mu aljanna ya ce amin wannan ya kai kanshi dole sai mun ada da yin aiki to don haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda shine abin godiya shine abin godiya farko da abin godiya karshe shine mafi cancantar wanda za a godewa Isa lafiya da ya bamu da dama na azumtar wannan wata mai albarka da kuma yin tafsiri a cikin wannan wata mai albarka sannan kamar yadda muka saba wannan tafsiri ba yiwuwa sai da gudunmuwan mutane daban-daban wasu ma ban san su ba gaskiya kila waɗanda nake gani a wajeha ko a gabana ko su zo mu tattauna ko me wani abu akwai da yawa ko ninkin ba ninkin su wanda ba ma haduwa ba na ganin su ido da ido irin waɗannan su ma kullum din shekara ba za mu gushe ba muna gode musu don manzo Allah yana cewa wanda baya godewa mutane baya godewa Allah to wanda ga baya godewa mutane to baya godewa Allah da haka muna mika godiya ga waɗannan waɗanda suke bada gudunmawar su wani yana ba da kuɗin shi wani yana ba da lokacin shi wani yana ba da tunanin shi da shawarar shi kowa da irin gudunmawar da yake barwa godiya gare su duk shekara in yi tafsiri a wannan majalisi to tunani na wata shekara ba lalle in yi ba su yan uwa da suke zuwa kullum suna jin ina faɗin haka ina da tunanin cewa kuma wani ya dora to amma saboda himmar su idan muka yi ido hudu sai in gaza cewa wani abu shekara biyu akwai inda nake aiki gumar sun taba nema na cewa zuwa musu tafsiri nan nake aiki wanda in ba yi hutu ba ko da azumi sai na je wata sai na je aikin na dawo nake tohuwa na gurin wannan tafsiri da haka inda zan yi tafsirin a can to zai zama ban da wata wahala to a kalmar da na gaya musu na ce to me zan ce a mutanen dawakin ba? na ce ah. shi mutum in kana zaune da shi bai maka laifi ba ba wani abu ya maka ba to da wani dalili za ka ce ka bar shi na ce ni ban da wani uzuri yanzu da zan iya cewa ba zuwa ba ne ba a yi wanda duk mai karatu abin da yake so ya ga ana halatta inda zuwa nan nake ke ga ganin mutum uku hudu biyar kila na koka in ce to ai ba a zuwa to babu wannan matsala ba gazawa suka yi wajen kyautata mun na in musu tafsiri ba kuma wani zagi ko wata mummunan magana gare su ko ga dukkan mutanen gari gaba ɗaya dai inda mutum ba cikin gari ana sanne da zuwa a sauka lafiya Allah ya kiyaye to kaga wannan yana karfafa gwiwa sai ka ji cewa in ba ka ce ba za ka je kai tafsirin ba wala Allah ubangiji ya kama ka amma in aka samu wanda kake ganin zai bada gudunmawa ko ya cancanta to dama ba wani wanda zai dawo mai yana yin abu kuma dole ne wata ran in kai kai ma ka bar wani yayi saboda ai gaba ake so a ci ba ya zama dindindin ni ma da ba ni bane ana na zo nake yi to ni ma ba zan ce kuma zan tayi ba diman da'ima shi ma kamata in bawa wani domin lauda man da gairi kama wasalat ilaika inda abin ya ma gare ka ba zai zo zuwa gare zuwa inda ya dawoma ga waninka ba zai zo zuwa gare ka ba to amma gaskiya himma da kokari da bibiya sai kuma ga duk shekara din an zo an yi din ana tunanin ba za a yi ba kuma sai a zo a yi din to da haka muna mika godiya ga kwamitin tafsirin da masu taimakawa da masu tallafawa sannan uwa uba ba zan manta da masu saurare da halatta ba kamar yadda na faɗa duk mai karatu komai ikhlasin sa a zuciya yana so ga akwai masu sauraron shi dan idan ka zo ba masu sauraron ka ko ba za ka dawo ba ko ba za ka dawo ba to yadda ake zuwa a zauna a saurara tsawon awa daya a ba da lokaci a lokacin da ake yi yamma ne wasu mutanen suna da wasu abuwa amma za a zo a katse to wannan ma babu shakka abin farin ciki ne kuma abin godiya don haka da sunan duk yan kwamitin tafsirin da yan majalisun muna mika godiya ga duk wanda yake halatta da ma wanda yake jin mu daga nesa da wanda ma'ana sauti yake kai masa duk muna mika godiya gare su kamar yadda kuma nake faɗa duk shekara in ka ji wani abu a cikin karatu da ya dace da kai ba an yi dan kai bane ba an yi dan abata maka rai bane babu wani wanda ake bibiya dan a zo a ci mutuncin shi duk wani wanda hatta wanda muka saba a aqida ko muka saba a fahimta kullum burin mu su gane gaskiya babu da burin wani guda daya da zai zama zabi wani abu dan cin mutunci gare shi shi yasa koda a karatu na ban cika ɗauko matsaloli na sabani ba kila da wani yake yi kurin da naji wani ya magana a rediyo in ce bari in zo na mai raddi da naji wani ya ce kaza a tafsiri bari in zo in mai raddi saboda idan ka ce zaka yi wannan ba karatu zaka yi ba kenan kuma wannan maganganun da zaka dinga zuwa kana raddi yau wani ya ce kaza na zo ne mai raddi anan su mutanen nan bin san fa ba lalle kowa ya zama ya ji wannan magana ba kaga zai zama kila wanda bai ji ba kai yanzu kai ka kame maganar kuma kai ke mai raddi sai zan ba karatu ake ba amma in wani abu ne aka yi tambaya wani mutumin gari ya tambaya to yana da kyau ka bashi amsa ko wani abu ne da yake ya faru a gari yana da kyau amma idan ya zama karatun ka ya zama kullun raddi kullun yanzu da a ce yanzu mun zauna nan karatu zama muke kullum mu ce yan tijjaniya sun yi kaza yan tijjaniya sun yi kaza yan kadiriya sun yi kaza yan shi'a sun yi kaza duk waɗannan mun saba da su a wasu abubuwa bal ma shi'a mun yi hannun riga da su balan balan da su to amma in zai zama kullun zaman da zamu yi Sune a gaban mu su za mu ta wannan to sai zama karatun zai koma wani salo daban na na tamori amma in gaba karatu ta zo kan abu da idan ka bayyana hatta shi kansa kiran suna din in ba bukata ba bukata ka kira sunan mutum ka ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza a'a faɗa abin ka ce babu kyau shi da yake yi ya sani don haka in wani ya ji cewa ko an bai karatu an bada wani hali na sako ta ɗabi'a tashi babu shakka ara shi akai amma ba wai ana nufin shi bai zati ba kuma ba ana nufin a fata masa rai abinda ake so ya zama ya sannan kamar yadda nake bara a farkon duk karatu da kuma karshe ko ba a buɗe take da duk wanda ya ji wani gyara in ka ji mutum yana karatu yana cewa in an isa a zo a zauna da ni in an isa a zo a buga da ni wannan duk wanda ya zo sai na kayar da shi bai san mai ilimi ba bai san mai ilimi ba wanda ya san ilimi yana ƙara karatu yana ƙara tawazu yana ƙara nitsa yanzu waɗannan ayoyi da na fassara in wani zai zo ya zauna cikin masu karantar da mutane a garin nan cikin malaman garin nan nan kujerar yi tafsirin sai na sai ya bado na abin da ni ba ban sani ba haka ilimi yake kowa da irin bai wanda Allah ya bashi da haka kada mutum ya ɗauka cewa yanda ya zauna yana karantar da mutane ya fi kowa ne ko ba zai kuskure ba ko shi don abin da ya faɗa daidai ne a za ka iya yin kuskure in ka fahimci haka wannan zai taimaka maka wannan zai taimaka maka kullum ya zama kana gane matsayinka kuma kana tsaya matsayinka da haka kobar gyara a buɗe take ga duk wanda ya ji gyara ko da an rufe tafsiri to zai iya ma'ana kairi abu ne da za a iya gyara in lokaci na gaba ya zo dan ilimi kamar kasa ne kuma Allah ya raba cikin al'umma kowa da abin da Allah ya mai sani akai da haka ba mutum ba a ribi ko ba a ce ni kaɗai na iya ni kaɗai zan yi kuma alhamdulillah daga shekara ɗaya zuwa biyu an daɗa samun ci gaba na karatuttuka ko da ba a yaɗa kafar yaɗa labarai ba ko ranar da mutum zai koma ya samu karatu cikakke yanzu kama wannan tafsiri da muke akwai darul fikir suna ɗora cikin intanet ina ji masu shiga masu ma'amala da facebook sun san darul fikir in ka je kai kirbi za ka samu wannan duka tafsiri da ake yi haka kuma da duka tafsiran malaman su suna dora karatuka na adadin malamai ina ji sun kai 200 ko 100 daga ko ina da an yi za a za a dora da haka in kana nema in ka je can za ka ɗebo a wayarka ka saurara kuma ma abin abin bayan sha'awa sukan ba da hanya biyu in ka wannan hanya ba ta dauka ba bi wannan hanya za ka samu ka ɗauka to wannan karatu da muke yi yana cikin darin fiqh kullun da mun tashi daga nan gari baya wayewa fashi an riga an dora shi kurin mutum saukewa zai yi saurara da aka duk wannan wani ci gaba ne da aka samu na yadda karatu zai je gurin mutum don yin bita da da nazari don haka muna godiya ga duk kowa da kowa wanda muka sani da wanda mun sani muna fatan Allah ya karfa mana abinda muke yi na daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada wanda muke fada na kuskure ubangiji ya nuna mana kuskuren mu ya babu ikon gyarawa wa bi hadar kadar kifaya alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya kai mu ta shekara gare da lafiya